Matsalolin da ake fuskanta kan masu yin sha'anin samar da fasbo ko sabantawa ta bayan fage tare da karɓar makudan kuɗaɗe daga hannun masu bukata musamman na gaggawa da ya sake kunno kai ne. Biyo bayan da ma'aikatar harkokin cikin gida ta yi kira ga hukumar EFCC da ta fara kamin waɗanda ke da hannu cikin al'amarin a cikin makon jiya la'akari da ƙorafe-ƙorafe da 'yan Najeriya ke yi a game da mawuyacin yanayin da suke shiga wajen neman sabo ko sabanta fasfo a kan lokaci da suke bukata. Wannan al'amari na jinkiri da ake samu a sha'anin samar da fasbo Makurdi a cewar hukumomin da abin ya shafa baya rasa nasaba da tasirin ɓallar annobar coronavirus a ƙarshen shekarar 2019 da ta tsayar da al'amuran yau da kullum a faɗin duniya cak inda aka sami karancin takardun buga fasfo. To sai dai wasu bayanai daga wasu da suke da masaniya kan harkar sun ce matsalar ta samo asali ne saboda matakin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ɗauka na dakatar da wata kwangila da aka bayar tun zamanin gwamnatin Obasanjo inda wani kamfanin ƙasar waje ke buga wa Najeriya takardar fasfo ɗin lamarin da ya kai ga samun sabani har kamfanin ya ce sai gwamnati ta bashi kuɗi hannu kafin ya buga mata takardun fasbo abin da ya sa kenan ake samun karancin takardun fasbo din. Yan Najeriya daga ciki da wajen kasar dai sun yi ta korafe-korafe akan yanayin da suka shiga sakamakon tsawon lokacin da ake ɗauka wajen buga sabo ko sabunta tsohon fasbo kamar yadda Trust Idiong wani ɗan ƙasar da ya yi jiran kusan watanni biyar a yayin neman sabunta fasbo ɗinsa al'amarin da ya kusa sanya shi rasa damar rubuta jarabawar share fagen zuwa ƙasar waje karatu na IELTS. Lost my passport and wrote to the passport control officer for a new one. It would take about four months of constant struggle. All of this finally to get the passport, barely 48 hours to my IELTS exam. Sunana Kabiru Usman Kabir. Ni kaina lokacin da na je neman passport zan yi, na wahala a ce babu a ce akwai a ce babu a ce akwai. To sai da take ta kawo ni kaina musamman sai da na je wani ƙauye can wajejen amana ne sannan na samu wannan passport din cikin kwana hudu kwana biyar. Na ba da kuɗi mai yawa akalla ya kai wajen dubu sittin da biyar zuwa dubu saba'in sannan na samu. kaso din daidai hakika ita gwamnati tana da kusan laifi a ciki laifin ta ɗaya bata kawo shi yawo daci mutane ba so wanda zaka ga an samu an ɗauka an yi wa mutum an bashi tana da reserve wanda za a je ko da manya ko wani babba a ya danganci ya kake sannan za fito da bukula din guda ɗaya a baka a yi maka wannan abu a game da wannan kiki kakar da ake yi kan batun fasbo shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya yi tsokaci eh to al'amarin eh gaskiya ne muna nan muna kai ta wannan gefe din amma babban matsala shine shi minista din da minista ministry nashi da su hukumar shiga da fice ya kamata su yi wa'insu gyara akan al'amuran uh, sha'ani da ya danganci wannan ishu na passport din na ɗaya shine shugaban ƙasa ya ba da umarni na cewa wannan passport din a dinga buga shi a Najeriya wannan umarnin nan na shugaban ƙasa wannan ministry bata ta yi ba har yanzu an je ministrin ta je ta ba da wata kwangila akan wani mutum wanda ba asalinsu ba ma ɗan Najeriya ba ya zo ya dinga kawo wa'annan abubuwa na passport din kuma shi ke rabar da shi maimakon a ce kwangilan ma ta shekara ɗaya ce ta shekara biyu a'a ita kwangila ɗin wai ta dindindin ce sai ya bada ko passport ko miliyan ɗari ne ko nawa ne to ai wannan shine babban matsala ya kamata a ce an yi gyara da wannan kwangila ɗin da wannan ministirin suka bayar na biyu ɗaya daga cikin matsalar da muke gani shine a yanzu nan da nake miki wannan magana idan kika je kika ce kina son passport za a ce ki zo bayan sati bakwai zo zuwa baki passport ke ga wannan ai ke kawo cewa mutane su zo suna buƙatar da Allah suna so gobe suna so wani sati kuma ta wannan gefe gefe za a gina cewa za a musu alfarma ne yafo sai sun ba da cin hanci da rashawa. A makonnin baya-bayan nan ma sai da majalisar wakilai ta kasar ta kudura aniyar gudanar da bincike kan badakalar fasbo karancin takardun bugawa da kuma jinkirin da ake samu wajen bayarwa daga bangaren hukumar shige da fice ta Najeriya. Kazalika shi ma ministan harkokin cikin gida Rauf Arabe Shola ya taɓa jaddada kokarin da ma'aikatarsa ke yi wajen samo bakin zare kan al'amarin inda ya buƙaci 'yan ƙasa da su kwantar da hankulansu yana mai cewa akwai isassun takardun yin fasbo a yanzu kuma an tura su ga ofis-ofis na hukumar don biyan bukatun 'yan Najeriya. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.